Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa a kan zango FM 200.5. Kuna kuma ya saurara mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Alheri Grace Abdu da Nazir Ahmed Hausawa daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Asabar ta farko a watan Maris shekara ta 2017 ga kanin labarai. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya kalubalanci tsohon shugaban kasar Amurka Barack Obama da sace sauraron wayar ofishinsa da ke Trump Tower a birnin New York kafin zaben shugaban kasa da aka yi a watan Nuwamban shekara ta 2016. Mai kula da al'amuran da suka shafi kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya a Iraki ta gabatar da gargaɗin yiwuwar an yi amfani da makami mai guba a Mosul inda mayakan ISIS suke yaƙi da dakarun Iraki waɗanda Amurka ke goyawa baya. Kanin labaran kenan, kotun kolin Najeriya ta tabbatar da sahihancin zaben gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello abinda lauyoyinsa suka ce tun dama sun san za a rina bisa hujjar cewa. Tuntuni Supreme Court ta ce idan baka yi zaben primary ba baka da 'yanci ka ce election na governor da aka yi a ainihin na Matafiya daga Najeriya sun ce ba sa fuskantar wata tsangwama a tashoshin jiragen sama Amurka kamar yadda ake yayatawa a hanyoyin sadarwa. Na ji waɗannan labarbarun har ma ina zuwa gaba na faduwa amma inda na ga abun kam ya yi sauki sosai ya yi sauki kwarai da gaske Muna kuma da rahoto kan wata hatsaniya da aka samu a jamhuriyar Nijar da ta yi sanadiyar rasa ran soja guda da kuma wata hira da manema labarai da shugabannin majami'ar Assemblies of God suka kira a birnin Kano da nufin haɗa kan 'yan ɗarikar biyo bayan rikicin shugabanci. Ibrahim Ka Almasi Garba zai shigo da amsoshin tambayoyinku wanda a yau za ku ji kashi na uku kuma na ƙarshe na tarihin yankin saharawi da kuma kafofin wato kofofin birnin kano kafin waɗannan duka ga halin da duniya ke ciki. Assalamu alaikum masu sauraro. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya kalubalanci tsohon shugaban kasar Amurka Barack Obama da satar sauraron wayar ofishinsa da ke Trump Tower a birnin New York kafin zaben shugaban kasa da aka yi a watan Nuwamba shekara ta 2016 da ya gabata. A jerin rubutun Twitter da ya yi, Trump ya alakanta sata sauraron wayar da rikicin siyasa da aka taba yi a baya mai suna Watergate a shekarar 1974, wanda ya yi sanadiyar saukar shugaban kasar Amurka na wannan lokacin Richard Nixon. Trump dai bai ba da wasu muhimman shaidu na yiwuwar sata sauraron wayar ba, amma a wani rubutun Twitter da mai fashin baki kan harkokin tsaron na ƙasa da kuma bin kwakwafin jami'an tsaron Officer John Schindler ya ce ta iya yiwuwa zargin da shugaban ƙasar yake yi ya shafi dokar bincike ne kan jami'an tsaro na kasashen waje ta shekarar 1978 wacce ake kira FISA a takaice wace ta ba da damar naɗin bayanai tsakanin jami'an gwamnati da na kuma ƙasashen waje da wanda suke a cikin ƙasa. mai kula da al'amuran da suka shafi kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya a iraki ta gabatar da gargaɗin yiwuwar an yi amfani da makami mai guba a mosul inda mayakan isis suke yaƙi da dakarun iraki waɗanda amurka ke goyawa baya lisa grande wacce ta yi kira da a yi binciken akan al'amarin ta ce wannan abu ne mai muni ta yi kira da cewa idan dai har wannan al'amari ya tabbata karya dokar haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa mai muni da kuma laifin yaƙi a kowanne ne aka yi amfani da shi akan da makamin a kansu kwamitin ƙasa da ƙasa na ƙungiyar red cross ya ce an kai mutane bakwai a asibiti kusa da mosul ana musu magani dangane da sinadari da ya shafe su Daraktan yankin na kungiyar Red Cross a gabas ta tsakiya Robert Mardini ya ce yara biyar da kuma mata biyu ake dubawa a asibiti waɗanda suka nuna alamun ƙuna ta sinadari a jikinsu. alamun sun hada da kuna da jan ido da kuma zugi na jiki da amai gami da tari mardini ya kara da cewa amfani da makami mai guba haramun ne karkashin dokar kasa da kasa ta kare haƙƙin ɗan adam mun damu kwarai da irin abin da abokanan aikinmu suka gani kuma sun yi allah wadai da amfani da duk wani makami mai guba daga kowane bangare da ke yakin harin da ake zargi ya faru ne a satin da ya gabata a gabashin mosul Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. To a Libya an ci gaba da fafatawa a yau Asabar domin samun damar iko da ma'adinar man fetur da ke kewaye da birnin Benghazi, dakarun ƙasa na gabashin Libya waɗanda ake da lakabi da LNA a takaice sun sun haƙura da wani babban ɓangare na gaɓar ruwan na mahaƙar man da suka kama a bara a jiya juma'a janyewa ta biyo bayan wani babban hari da ƙungiyar da aka fi sani da suna benghazi defense brigade ko kuma bdb a takaice mai magana da yawun dakarun libya na lna ahmed almismari ya faɗa wa kafar dallancin labarai ta reuters cewa sojojin nasu sun kai ɗauki a harin da aka kai na gabar tekun jiragen sama a ras lanub da sidra da benjawa da kuma harawa mismari ya faɗa wa kafar dillancin labarai ta faransa maharan sun kai harin ne a tankoki na zamani masu ɗauke da makamai amma har yanzu ana kan fafatawa yunkurin iko da gabar tekun mai ta libya ya kara tayar da yiwuwar mummunan tashin hankali a yankin bayan sojojin gwamnatin libya sun kwace gabar a watan satumbar bara ayyukan haƙar mai na libya ya ƙara haɓaka wanda hakan ya haifar da matsaloli ga jami'an da ke rike da gwamnati a tripoli wadanda majalisar ɗinkin duniya ke goyawa baya gwamnatin da ƙasashen duniya ke marawa baya na rike da ikon wani bangare na tripoli a yayin da abokan adawa ke yaƙi kan riƙe iko da sauran ɓangarorin ƙasar. gwamnatin kasar jordan kuma ta rataye masu laifuka goma sha biyar jami'ai a kafar yada labarai ta petra sun ce goma daga cikin waɗanda aka yanke wa hukuncin 'yan ta'adda ne waɗanda laifuffukansu suka hada da kisan gillar wani marubuci da kuma harin bam a ofishin jakadancin jordan da ke bagdad da kuma harin ta'addanci kan masu yawon buɗe ido na ƙasashen waje a wurin da ake kira roman amphitheater a babban birnin jordan wato amman Saura biyar kuwa an yanke musu hukuncin ne sakamakon munanan laifuka da suka hada da fyaɗe. Gaba ɗayan masu laifin an rataye su a faɗuwar ranar a gidan yari mai suna Suwaka. wanda yake kilomita 70 kudu da birnin Amman. ƙasar Jordan dai ta dakatar da hukuncin rataya a tsakanin shekarar 2006 zuwa 2014, amma ta dawo da gudanar da hukuncin kisan ta hanyar rataya sakamakon karuwar munanan laifuka da al'umma suka zargi faruwar hakan sakamakon ɗage dokar. Ƙwararru a Majalisar Ɗinkin Duniya na kira da a ɗauki matakin gaggawa kan hana cutar da mutanen da cutar da mutanen da ke da ciwon zabiya waɗanda ake kashe su don amfani da wasu ɓangarori na jikinsu. wakiliyar murya amurka lisa schlein a geneva inda ta bayyana inda kwararru inda take a wajen da kwararru masu zaman kansu kan yancin walwalar al'umma da ke suka suka kasance zabiya suka gabatar da rahoto akan wannan mummunan al'ada a kasashen afirka ga kwamitin kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya rahoton ya bayyana fiye da mutane 600 ne masu ciwon zabiya da aka cutar a ƙasashe 27 a tsakanin shekaru shida da kuma wasu da suka faru a kwanan nan. Nazir Ahmed Hausawa ya karanto labaran duniya. To madalla mu buɗe taskar rahotannin namu a Najeriya inda kotun koli ta tabbatar da sahihancin zaben gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na da ci gaban rahoton. Dama dai wani ɗan uwan tsohon shugaban Najeriya Janaral Ibrahim Badamasi Babangida ne mai suna Mustapha Babangida ya garzaya kotun kolin Najeriya inda ya nemi da a soke zaben gwamnan jihar Niger domin ba shi damar shiga zaben fidda gwani na jam'iyyarsu ta APC. da ya ce tun da farko jam'iyyar apc ta hana shi shiga duk kuwa da cewar ya biya kuɗin fam na shiga takarar lauyan da ke kare gwamnan jihar niger da ma jam'iyyar apc yunusa ustaz usman san ya ce sun yi godiya ga allah akan nasarar da suka samu kaga tuntuni supreme court ta ce idan baka yi zaben primary ba baka da 'yanci ka ce election na governor da aka yi a na shi. kama wana ya siya form din ko primary primary din ba ba declare ni shi yi ba ya zaka ce arusha duk zabe da aka yi hadi na governor me. manyan jami'an gwamnatin jihar Neja ne dai suka cika harabar kotun kolin a lokacin yanke wannan hukunci kwamishinan labarai na jihar Neja mr jonathan vatsa na ɗaya daga cikinsu kuma kajin yadda kotu ta yi bayani akwai matakin da ya kamata ya dauka da yawa bai dauka ba domin kotu ta yi bayani cewa bai primaries ba ba kai primaries ba ya za ka shigar da kara ta wani hanya aka hitar da kai ga ko kaman karfa karfa da kuka yi mashi a can farko ya hana shiga ta ba ba karfa karfan da aka yi mashi ba ba ai party ga sunan duka suna nan kuma lokacin na tuna ni ina party ina public secretary na party ya je ya biya ka dawo an ce an rufe hanya domin ai akwai ka'ida lokaci kaza za a yi bu kaza lokaci kaza za a yi bu kaza ka zo a makare mai kalubalantar zaben gwamnan jihar Niger dai Alhaji Mustapha Babangida bai halarci kotun ba barista mn muhammad shine lauyan da ke kare shi ga abin da yake cewa mu muna duba cewa idan aka cewa mutum da ya biya ma fati kudin waje miliyan hudu sama da miliyan hudu ya kuma je ya biya kudi na rajista na local government kuma memba ne na party din mu muna gani da cewa a section 87 da yake cewa shi eh, mutum da bai yi primaries din ba bai da dama ya kawo kara a gaban court mu muna gani kamar cewa wannan bai dace da lo ba wannan kotu ita ce kamar kotun Allah ya san me matsayin ku kenan eh to eh ba mu da wani damuwa akan aka saboda duk abinda doka ya ce ka gani ba mu da ja nasarar da gwamnan Niger ya samu a wannan shari'a dai ta kawo ƙarshen zaman zulumi da magoya bayan gwamnan suka daɗe suna yi akan wannan badakala mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya a bar haɗa mukami a tsaya ai aiki don Daga jamhuriyar Nijar kuma wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana da rahoto cewa ministan harkokin cikin gida Bazum Mohammed ya kai ziyara a birnin Doso inda aka samu wata hatsaniya tsakanin 'yan sanda da sojoji da ya sanadiyar rasa ran soja guda waɗansu kuma suka ji mummunan rauni. Ministan ya yi wa sojoji jawabi a bataliya ta 72. Abin da ya faru a ranar jiya a wannan wurin abin takaci ne kuma na zo ne na faɗa hukumar farkula na doso haka ma da manyan ku na soja da na 'yan sanda da ma na dukkan jami'an tsaro ba ta kamata abin da bai taka kara ya karya ba ya haddasa mummunar ɓanna da tawakana a wannan garin a ranar jiya. Les Ministan na cikin gida bazu Muhammad ya ziyarci waɗanda suka jikkata haka ma ya kai ziyara ofishin 'yan sanda na birnin na Doso da ma barikin soja ta Doso domin yi wa waɗanda suka ji ciwo fatan alkhairi. Ministan daga bisani ya ce masojawan. Muna ba ku da izinin ku yi abin da ya wakana a ranar jiya tsakanin 'yan sanda da soja amma wannan ya kamata ya zame muna darasi domin ƙara ƙarfafa dangantaka tsakanin jami'an tsaro de ces événements malheureux, nous puissions qui puissent créer conditions d'une plus grande convivialité entre nos différentes forces de défense et de sécurité. Ministan Bazon Mohammed ya isa a birnin na Doso ne tare da rakiyar manya askarawan sojan kasar da na 'yan sanda da ma sauran rundunonin sojan na kasar. Haka ma ya yi ziyarce-ziyarcen ne a cikin birnin Doso tare da rakiyar gwamnan jihar ta Doso. Kuma tuni ana iya cewa kwanciyar hankali da tsanaki ya dawo a birnin bayan da hankulan mutane suka tashi a lokacin da aka yi wannan hatsaniyar saboda jin karar bindiga da halbin tiya gas ko kuma barkonon tsoho. haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar la ilaha illallah muhammad to bari mu sake komawa najeriya inda dattawa da shugabannin mabiya ɗari kan jami'ar assemblies of god church a yankin arewan najeriya suka ja kunna membobinsu su guji duk wani abu da ka iya tada fitina biyo bayan hukuncin kotun kolin najeriya dangane da rikicin shugabancin majami'ar na ƙasa. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da wannan rahoto. A Juma'ar makon jiya ne kotun kolin ta zartar da hukuncin game da takaddamar shugabancin majami'ar wadda aka kwace fiye da shekaru uku ana tafkawa tsakanin Farfesa Paul Emeka da Mr. Chidi Okarafo. Shi dai Mr. Chidi Okarafo na da awar cewa shine sahihin shugaban majami'ar ta Assemblies of gold na ƙasa baki ɗaya wadda ke da shalkwata a birnin inugu. a don haka ya nemi lalle farfesa paul emeka ya sauka ya bashi badafin iko wannan takaddama dai ta kai su ga tafiya babbar kotun tarayya lamarin da ya zarce har kotun koli da farko dai babbar kotun ta tarayya ta tabbatar da shugabanci ga farfesa paul emeka amma kotun ɗaukar ƙara ta ce hanyar da aka bi wajen isar da hukuncin a rubuce ga ɓangaren mr chidi ba ta dace da ƙa'idojin da doka ta shimfiɗa ba wannan matsayin dai shine kotun koli ta sake tabbatarwa tare da umarnin cewa lalle a koma domin biyayya ga abin da doka ta gindaya a ganawa da manema labarai a nan kano da dattawan majami'a ta assemblies of god a nan yankin arewacin najeriya irin su rabaran baba fada sun ja hankalin mabiya su guji ta da fitina mu abin da mun saba da shi fi gaskiya a bi sawunta a ja hankalin mutane a zauna a tattauna a gyara shari'an da aka yi ba a kori babban shugaba na assembly of najeriya ba yana nan a ofis nashi yana nan a gidan shi har yau don haka kada hankalin kowa ya tashi kowa ya kwanta da hankalinsa da saboda haka ne muke so kowa kada ya tada hankalinsa za a yi maganin wannan abu kuma maganin wannan abu shine a dawo a tattauna tare a shirya komi ya yi tafiya daidai yadda ya kamata imara baran audu yaro da ke kula da majami'ar a jihohin kano da jigawa na cewa coci na allah ne ba na mutum ba ne kuma duk abin da aka ce na allah ne ana bukatan a yi shi dan allah ba da yaudara ba ina roƙo duk waɗannan maganganu na farfaganda eh, facebook su manta da wannan farfaganda babu gaskiya a cikin abin da ake faɗa musu ina roƙo duk waɗanda suke kirista na gaskiya su yi amfani da hankalinsu kada su ɗauki doka a hannu a zauna lafiya bukatar mu kenan a zauna lafiya kuma da isa almasihu ya koyar da mu kenan rabaran audu yara kenan na jami'ar assemblies of god mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya matakan da shugaban amurka donald trump ya ɗauka a kan bakin haure da kuma hana waɗansu ƙasashe shiga ƙasar ya haifar da yada jita-jita a kafofin sadarwa tare da jan hankalin matafiya cewa ana muzanta masu shiga amurka daga waɗansu ƙasashe da suka haɗa da najeriya to yanzu haka muna tare da nahemiya gata da ya shigo amurka yau ta tashar dallas da ta kasance mafi girma a kewayen dc To ana yada jita-jitan wannan jita-jita to ya gaskiya wannan lamarin? na ji waɗannan labarbarun har ma ina zuwa gaba na faduwa amma inda na ga abun kam ya yi sauki sosai ya yi sauki kwarai da gaske to akwai kuma abin da ake ta yayatawa kafofin sada zumunci inda waɗansu suke jan hankalin mutane matafiya musamman idan suka zo su yi hankali domin ga abin da ke faruwa a tashar jiragen saman aka shigo na amurka ban tsaman a wata damuwa ba bisa ga yadda ni dai na gani bisa ga abin da ya faru da ni na shiga wuri an nuna min da zan je in samu immigration na shiga na samu immigration an duba passport na yadda kowace tashar jirgi ake yi ta ta international airport dai ake yi za ka je ka bada passport naka a duba fingerprint naka shikenan ba wata damuwa babu to barka da shigowa mun gode na gode Nehemiya gata har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar Malam Adamu Habu Umar Inyanga, ƙaramar hukumar taura ta jihar Jigawa, mai son sanin tarihin yankin Saharawi da kuma alaƙarsa da ƙasar Maroko. Za kuma a ji kashi na biyu na ansar Malam Sa'idu Abdullahi da Maturu. mai son sanin tarihin ƙofofin da ke birnin Kano. Bari mu fara da kashi na biyu na ansar tambayar Sa'idu Abdullahi da Maturu kan tarihin ƙofofin birnin Kano. Idan mai tambayar na saurare, to ga ci gaban ansar da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samu daga Dr. Tijjani Muhammad Naniya na sashen tarihi na Jami'ar Ado Bayar ta Kano wanda ya ci gaba da cewa. Kowace kofa tana da sarkin kofa. kuma sarkin kofa yana da dakaru mayaka a ƙarƙashinsa kuma a nan suke shi ne ƙauyuka masu suka tashi a gindin kofar kamar kofar kabu ga zaga akwai gari ƙauye ne to asalin ƙauyen duk dakaru ne sojoji ne wanda suke kare kofar ko da za a kawo farmaki a balla kofar to ba za a iya shigowa ba za su yi abin nan za su mayar da eh, martani kuma kowace kofa kamar yadda muka faɗa akwai ba kofar da aka gina ba akwai kuma mukulli da ake sa mata idan aka sa mata kyaure manya-manyan kyamari ko kuma mukulli da ake rufe ta sarkin kofa ne zai rufe sannan kuma ba a buɗe kofar sai da safe bayan sallah asuba to sai a buɗe to duk masu shigowa ko da ayari ne na ciniki sun suka zo tsaya za su yi a bakin kofa sai an buɗe sai su shigo sai su kasuwa da kuma inda suka nufa in kuma yamma ta yi dab da magariba sai a rufe saboda tsaro to kowace kofa haka take don haka ko da su masu cinikayya ne za su yi kokari su gama abin da suke yi kafin magarba ta yi kenan wannan daman wajibi ai abin kuma da ya sake tabbatar da tsaro kenan tsaro na farko shine a rufe tsaro na biyu shine duk wani bako to in dai ba ya sami yardar mai unguwa ko dagaci ko hakimi ba to bai isa ya zauna a gari ba ina cin kasuwa ya fita waje tunda ba inda zai zauna in kuma duk inda za a bashi mazauni to da an sanar da mai unguwa muna da bako kada a ga sabon ifiska bakon mu ne to ko da wani abu ya faru to wannan mai gidan shi za a ce bakon an zo unguwan nan an yi kaza kuma mun ji kai ne kai bako unguwan nan ba mai hali kaza saboda haka a nemo bakonka in ko ba kawo ba to kai za a hukunta to lokacin yadda tsaro kenan yake kuma idan aka yi bako ma wanda zai zauna sai an sanar da mai unguwa an sanar da dagaci sannan kuma a je a sanar da hakimi shi kuma ya sanar da mai martaba sarki ko yaushe sarki sai ya san waɗanda baki ne suke kano kuma a wace unguwa suke kuma yaushe za su tafi to waɗannan shine amfanin kofa kuma in ka jibi yadda aka yi lokacin wato tsakanin cikin birni da kowace kofa ma keken fili ne yadda baka tsammani sai ya karar da gudun doki domin an ɗauki makeken waje ne na gonaki na noma wanda ko da za a kawo kano da farmakin yaƙi a rufe ƙofofi to mutanen kano za su iya zama suna su shekara ma da sauransu ba tare da sun nemi taimako daga waje ba domin suna da kasar da za su noma suna da ruwansu da ya ishe su so kuma ga waje ya karto a kaga tsaro ya cika to saboda haka yanzu duk gine-ginen sababbin tsingiyar da ke ake cikin gari za ga ai duk wannan filayen gonakin duk su aka mayar filaye za ka yi gini su wannan wajen da kake jana sababbin unguwan nan su gwammaja da suke ke kofar waika kofar dawanau kofar kabuga kofar gadon kaya kofar dan agundi kofar mai wambai kofar mata kofar mazugal to da tun kafin lokacin da duk filaye ne kawai iyakacin kano daga wajen dala inda makafin dala take ta zagayo ta cikin dala ta zo wajen madigawa ta shigo ta zo nan wajen su kulkul wajen su mararraba ta tafi wajen su mandawari ta tafi daga baya aka hada da da ai da gidan sarki da yake yanzu ai da duk ne to da an haka ne a gidan sarki ai muna zuwa wannan zamu zo za ka zo maganar ka je da abin ya faru har ya zo sai ya zo kofan baito da iyakacin Kano kenan saboda haka duk wannan filin da gidan sarki ne yanzu da sauran filayen nan da duk ka ji na gaya maka to duk filaye ne kawai na noma saboda haka mutanen Kano ba su da fargaba ko da ana yaki to za su ba za a ce wai ka je ka kai musu farmaki lokacin damuna domin dole za su fito gona a wajen gari a cikin gari ake noma wannan filayen da aka ware shi yasa daman hikiman mutanen daɗin sarakunan kenan da suka tashi ɗaukan filin kana sai suka ɗauki kowane kamar zira'in mil biyu ko mil uku daga yamma mil biyu ko mil uku daga gabas mil biyu ko mil uku daga arewa mil biyu ko mil uku daga yamma daga kudu duk aka shigo da shi ya zama filaye ne na yin noma da yin sauran abubuwa da yin hikimar yaƙi da sauransu mm. ko da eh mm. to haka saboda haka to shine asalin dalilin gina su shine mashiga ne na 'yan kasuwa da kuma mutane za su tafi waɗansu wurare saboda haka da safe sai a buɗe kofar mutane su fita in kuma yamma waɗanda suka da sun da waɗanda kuma za su fita sun zo sun yi cinikin sun fita sai kuma a rufe sai kuma gobe in Allah ya sake kai To sai kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar Malam Adamu Yanga kan yankin Saharawi da kuma alaƙarsa da ƙasar Maroko. Ga Dr. Salisu Bala na cibiyar Arewa House da ke garin Kaduna da ƙarshen ansar. Yawanci waɗanda suke cikin ƙasar Morocco waɗanda suke goyon bayan mulkin ƙasar Morocco ne, waɗanda kuma suke cikin Algeria mutane ne waɗanda suke goyon bayan mulkin da 'yan yammacin Saharawi suke yi a wannan yanki. to bayan nan kuma akwai sansanin saharawi da ke cikin algeria wanda ya kunshi mutane akalla dubu ɗari da sittin da biyar kaga na farko kenan sannan akwai mutanen da suke kai mutum akalla dubu casa'in waɗanda suke cikin yankuna daban-daban tsakanin ɓangaren morocco da kuma yankunan saharawi sannan akwai mutane dubu arba'in da biyar waɗanda suke cikin yankunan da algeria suke rike da su sannan daga baya akwai mutum akalla dubu uku da kuma wasu dubu goma sha biyu wanda suke bangaren kasar spain wanda kasar spain ta dawo ta kwashe su ta mai da su kasar su saboda su tsira daga tashin hankalin da ke faruwa a wannan yanki saboda haka a ƙarshe dai wannan yanki yanki ne wanda shi kaɗai ne kusan za a ce a cikin yankunan da suka rage wanda bai samu cin gashin kansa ba hmm. daga sauran kasashe duk da dai cewa kasar spain ta bar yankin to har yanzu akwai mutanen kasar morocco da suke tunanin cewa wannan yankin na saharawi yanki ne na kudancin kasar morocco ba yanki ne mai cin gashin kansa ba To, Dokta, watakila uh, wannan tambayar na da nasaba da shelar da kungiyar uh, tarayyar Afirka ta yi kwanan nan cewa sun yi na'am da dawowar da Morocco ta yi cikin kungiyar ba tare da amincewa da 'yancin Saharawi ba. To, kaga ai kusan ƙasashe arba'in mm. da ke Majalisar Ɗinkin Duniya sun yarda da 'yancin ƙasar Saharawi. sannan ƙungiyar kasashen afirka wato african union mm. ita ma ta yarda da wannan amma abin mamaki shine ya za a yi a ce ƙasar morocco ta yadda ta dawo cikin kungiyar kasashen afirka amma ba tare da ta sallama wannan yanki mm. ta ba shi 'yancin cin gashin kansa ba. Mm. to na daidai. Morocco ta fita yawan jama'a. Hmm. Na biyu Morocco ta fita karfin soja. Hmm. Morocco ta fita girman ƙasa hmm. da sauransu. Kuma yankin ba wani cikakken arziki suke da shi na zo a gani ba. Amma duk da haka ta rike wannan yanki ta hana mutanen yancin cin gashin kansu kuma ga wasu kasashe nan sun zara ido sun kawar da kansu daga abin da ke faruwa. Doktor za ka iya fahimta cewa idan babu wani abin da wasu kasashe na duniya za su amfana da shi ta fuskar tattalin arziki mm. sai ga sun kawar da kansu a wani yanki duk da yankin da cewa yana fuskantar matsaloli ne da kullum. Eh, abin da ke faruwa. Yawwa, Dazukai bayanin cewa shi yankin na Saharawi na iyaka da tekun Atalantika ko wannan na ɗaya daga cikin abin da eh. isa Morocco ba ta son ta rabu da yankin. Yana daga ciki saboda Morocco ta kasance idan ta sallama wannan yanki arzikin da yake bulbulowa ta wannan yanki musamman ma da yake yana da iyaka da kogin atlantika hmm. za ta rasa shi ta hmm. san kasar da ta kasance ba ta da gaban ruwa hmm. to kasa na wannan kasar tana cikin matsala musamman ma kaga akwai harkar noman rani akwai ma'adanai da ake samu a cikin ruwa akwai kuma kifaye da sauran abubuwa da ya shafi ruwa kuma ta fuskar tsaro ma musamman ma sojojin ruwa za su iya samun dama idan ya kasance su tana da yanki da ya shafi ruwa hmm. to ne. to dokto mun gode sosai da wannan bayanin mun kira ka ba mu baka lokaci sosai ba amma ka taimaka ka ba mu ansa kamar yadda dai ka saba tanki ka gaida iyali da jama'a sai a kasance da mu mako mai zuwa lokacin da za a ji ci gaban ansar tambaya kan tarihin kofofin birnin kano da kuma amsoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin dr salisu bala na arewa house kaduna da dr tijjani muhammad naniya na jami'ar ado bayero ta kano da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya lau to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya kalubalanci tsohon shugaban kasar Amurka Barack Obama da sata sauraron wayar ofishinsa da ke Trump Tower a birnin New York kafin zaben shugaban kasa da aka yi a watan Nuwamban shekarar da ta gabata ta 2016. Mai kula da al'amuran da suka shafi kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya a Iraki ya gabatar ta gabatar da gargaɗin yiwuwar an yi amfani da makami mai guba a Mosul inda mayakan ISIS suke yaƙi da dakarun Iraki waɗanda Amurka ke goyawa baya. To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokacin yanzu a madadin Nazir Ahmed Hausawa da bakinmu Nehemiya Gata da mai masaukin shi Salomon Garba da kuma Salomon Abu da ya haɗa shiri da ba da umarni sai injiniyan mu na yau. Alheri ke muku fata alheri sai kuma an jima idan Allah Ubangiji ya nuna mana.